Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu barkan barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na sarfi hashin gumel tare da Ibrahim almasi garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar laraba ɗaya ga watan afrilu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Duk da matakar ci gaba da aka samu a yaƙi da cutar corona a ƙasashe irin su China da Koriya ta kudu, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar corona fa bata ko kusa kawo ƙarshe a yankin da ƙasashen suke ba. jiya talata kasuwannin hannayen jarin amurka sun yi wata irin faduwa a farkon kwata irin wadda ba su taba yi ba ana zargin kasar turkiya da katse ruwan sha a matsayin wani makami na yakar kurdawan kasar syria a daidai lokacin da ake fama da bala'in cutar corona. labarin kenan aka saurara. Yayin da hukumomi a Najeriya ke tashi tsaye domin tunkarar coronavirus kowane mataki hukumomin ke ɗauka domin kare 'yan gudun hijira? Mun zo ne eh, fadakar jama'a akan wannan cutar coronavirus kuma mu musu bayani da za a yi a hana wannan eh, cutar coronavirus ko ya shiga kamu ko ya same su shine mun gaya musu abubuwan da ya kamata su yi. To a nan Amurka kuma kowane hali ake ciki game da yaƙi da cutar coronavirus? Ana wani Na hali a nan amurka na rudani sosai-sosai ana ta sauraron kusan jirin tsammani za a ce kowa yana cikin gida haka kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran duk kuwa da matukar ci gaba da aka samu a yaƙi da cutar corona a ƙasashe irin su china da koriya ta kudu jiya talata hukumar lafiya ta duniya who ta ce annobar corona fa bata ko kusa kawo ƙarshe a yankin da ƙasashen suke ba wannan al'amarin fa zai kasance yakin da za a ɗau lokaci mai tsawo ana yi ne kuma ba za mu iya yin ke ba muna buƙatar kowace ƙasa ta rika ɗaukar matakai gwargwadon yadda al'amarin yake a gare ta. a cewar daraktan hukumar ta who a yankin yammacin pacific dr takeshi kasai a wani taron manema labarai jiya talata kasar china ta ba da rahoton wata rasuwa mai nasaba da cutar ta corona bayan sabbin kamuwa 48 a yayin da ita kuma koriya ta kudu ta bayyana sabbin kamuwa 125 dr kasai da sauran ƙwararrun da suka yi jawabai a wasu tarukan 'yan jarida a wurare daban-daban sun jaddada buƙatar gwamnatoci su rika ɗaukar ingantattun matakai babu kakkautawa don a kawo ƙarshen yaduwar wannan cuta mai shafar numfashi. jiya talata kasuwannin hannayen jarin amurka sun yi wata irin faduwa a farkon kwata irin wadda ba su taɓa yi ba kasuwar dow jones ta rikito da maki 413 wato kashi bi cikin 100 kasuwar da standard ampuwa ma ta yi kasa da maki bi cikin sannan nasdaq ta faɗi da kashi ɗaya cikin ɗari amma akasarin kasuwannin turai da asiya sun tashi a jiya ɗin da 'yar murmurewa rudaman da annobar cutar corona virus ta haddasa a ɓangaren tattalin arziki ya sa do faduwar kashi ashirin da uku cikin ɗari tun daga watan janairu faduwar da bata taba yin irin ta a kwatan farko ba a tarihi haka zalika watan maris ya kasance wata mafi muni ga kasuwar taddo tun bayan durkushewar tattalin arzikin amurka na shekarar 2008 a yayin da wasu masu lura da al'umura ke cewa kasuwar ta wall street bata ma kai makurar faduwar da za ta yi ba wasu kuwa na ganin da zarar cutar corona ta kau kasuwar za ta zaburo suka ce wasu masu saka jari ciki har da jagororin manyan kamfanoni sun shiga babban sayan hannayen jarin kamfanoninsu da ma na sauran a farashi mai rahusa wanda wannan wata alama ce cewa wata babbar farfadowar tattalin arziki na nan tafi ana zargin kasar turkiya da katse ruwan sha a matsayin wani makami na yakar kurdawan kasar syria a daidai lokacin da ake fama da bala'in cutar corona to amma kasar ta turkiya ta yi watsi da zargin wanda ta ce yarfa ne kawai kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi gargaɗi jiya talata cewa ƙin barin yankunan kurdawa da ke arewa maso gabashin siriya su samu isasshen ruwa da gurgunta yunkurin ƙungiyoyin ayyukan jinƙai wajen shirin kare al'ummomi masu fuskantar barazanar annobar covid-19 muhimmiyar madatsar ruwan nan ta aluk na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ta takaddama a kansu ƙungiyar ta human rights ta ce madatsar ruwan ta yi aiki a tsawon watan maris jifa-jifa kuma yanzu an ma rufe kwata-kwata kafin mu kamu karin wasu labaran zamu mu leƙa najeriya inda hukumar farfaɗo da shiyar arewa maso gabashin ƙasar ta fara ziyartar sansanonin 'yan gudun hijira don faɗakar da su irin yadda za su kare kansu daga annobar coronavirus wakilin haruna dauda na ɗauke da wannan rahoton hukumar farfado da shi a arewa maso gabacin najeriya wato north east development commission a turance ta soma zaga sassanin yan gudun hijira don wayar da kawunansu game da yadda za su kare kansu da kamuwa daga cutar covid-19 da ake kira coronavirus hukumar ta dai zaga sansanin yan gudun hijiran bakasi inda ake da adadin yan gudun hijira dubu arba'in da uku da dari tara da ashirin da kuma da ke kunshe da kananan hukumomi guda biyar sannan ta ziyarci sansanin yan gudun hijiran da ake kira stadium camp inda nan ma ake da mutane dubu goma sha hudu da dari uku da ashirin da biyu Buhu da kuma mafi yawansu 'yan garin gani da ke karamar hukumar Kukawa sannan kuma ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijirar Muna Garage inda nan ma aka ce ana da adadin 'yan gudun hijira fiye da dubu hamsin. Hukumar ta dai rabawa 'yan gudun hijira sabulai da kuma man wanke hannu da kuma faɗakar da su yadda za su bi don kare kansu daga kamuwa da waɗannan cututtuka. alhaji muhammad goni alkali dai shine shugaban hukumar sake farfado da shi a arewa maso gabacin najeriya ga kuma abin da ke cewa mun zo ne eh, fadakar jama'a akan wannan cutar coronavirus kuma mu musu bayani da za a yi a hana wannan eh, cutar eh, coronavirus ko ya shiga kamu ko ya same su shine mun gaya musu abubuwan da ya kamata su yi kuma mun gaya musu yanda federal government ta damu da kan wannan abun so so a yi creating the awareness a tsakanin su fadakarwa a cikin yara da mata da sauran kansu da abun da ya sayan da yake yanzu kuma na gaya musu cewa su yi addu'a da addu'a shine maganin wannan abun ke wani sako kake da shi ga sauran jama'an da ba ku samu ziyarta ba kuma suna daga waje hakan nan muna da yalota ba abubuwan da muna yi na enlightenment muna da pamphlet da sauransu wanda zamu rada ba so dai zamu yi amfani da duk channel da available to us to make sure da wayannan da kowa dai ya gane wannan sakon so da dai abun da addu'a da sauran abubuwa a yi kwantanin nashi haka ita ma gwamnatin jihar Borno ta ta wani rahoto da aka buga a wata jarida na yanar gizo da cewa an gano wasu jami'an tsaro guda biyu da ke dauke da cutar coronavirus a karamar hukumar mamunu da ke jihar borno wadda kwamishinan ma'aikatar yada labarai na jihar alhaji babakur abuja ta kira taron manema labarai gama abin da ke cewa mun yi muku magana akan cewa wannan magana fa ba gaskiya ba ne ba ta da tushe ne domin a samu sukunin kwantar da hankalin jama'a ne mutane cikin magana da allah da annabi ku karku ku yarda eh, ku wasar da wannan labarin ba mu san inda suka samu wannan labarin ba mu kuma za mu roki Allah Allah ya kare mu da wannan cutan so saboda haka da Allah dan annabi mutane kar su daya da wannan ba wan ba labari ne mai dadi ba ko a kunne ko a zuci to saboda haka bai kamata ma a zo a ce ana cewa wannan abu ne wanda ma yana kawo ba karamin jinya yake kawa ba a zo a ce ya faru bacin wannan abun bai faru ba mutane mangono su yi hakuri su kwantar da kansu insha Allah za a yi dauki duk matakin da za a kare su duk da irin matsatsi da kunci da wannan batu na coronavirus ya jefa al'ummar jihar borno a yanzu dai al'umma na ci gaba da bin dokokin da aka shimfiɗa musu na kokarin kare kansu da kansu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna dauda har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai Ga Ibrahim ɗauke da sauran labaran duniya. A halin da ake ciki kuma a yayin da shu'umar cutar nan na coronavirus ke ta yaduwa a faɗin duniya, shugabannin kurdawa da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shiga gargaɗin cewa muddin dabban mayakan isis da ake rike da su a arewa maso gabashin siriya suka kamu da wannan mugunyar cutar to za a ga wani babban bala'i. kungiyar sdf wadda gamayya ce ta kungiyoyin sojin da kurdawa ke jagoranta wadda kuma ta kasance babbar kawar amurka a yaƙi da kungiyar isis a syria ta ce akwai matukar yiwuwar hakan saboda hukumomin yankin ba su da sukuni da kuma kayan aikin dakile yaduwar cutar matsawar wannan cutar ta isa waɗannan gidajen yaran za ta fi ƙarfinmu a cewar nuri mahmud wani babban jami'in ƙungiyar dakarun sdf ya kara da cewa idan duniya ma da kanta fama take yi a yunkurinta na tsaye da yaduwar wannan cutar to kai kanka ka san da matukar wuya mu iya shawo kanta ganin yadda muke da ragaggen karfi hukumomi a somaliland wani yankin kasar somaliya da ya ayyana kansa a matsayin jamhuriya mai ɗiyauci sun ce a karan farko an samu mutane biyu da cutar corona a jiya talata jami'an kiwon lafiya a hargeisa babban birnin yankin sun ce samfurin jinin da aka ɗauka daga wasu mutane biyu wato da wani ɗan ƙasar wanda ya kai ziyara burtaniya da kuma wani ɗan ƙasar china sun nuna mutane biyu na ɗauke da cutar ta covid-19 yanzu dai hukumomin yankin sun shiga farautar mutanen da suka yi mu'amala da waɗannan mutane biyu yankin na somaliland dai ya ayyana 'yancin kansa daga kasar somaliya ne a watan mayun shekarar 1991 to amma tun sannan bai samu amincewar kasashen duniya ba idan aka hada da waɗannan mutanen biyu zuwa yanzu dunkulalliyar kasar somaliya na da masu ɗauke da cutar tabbatattu biyar kuma dukkansu na da nasaba da tafiye-tafiye wata tawagar kungiyar taliban ta isa kabul babban birnin kasar afghanistan jiya talata don ta shaidi sakin wasu 'ya'yanta dubu biyar da aka kama a matsayin fursunoni waɗanda za a sike su ƙarƙashin wata yarjejeniya ta musanyar fursunoni da gwamnatin ƙasar afghanistan kamar yadda amurka ta taimaka aka cimma wannan ne dai karan farko da wasu wakilan ƙungiyar 'yan tawayen suka kai ziyara babban birnin ƙasar tun bayan da wata mamayar sojin da amurka ta jagoranta wadda ta kai ga fatattakar ƙungiyar ta taliban daga mulki yau kusan shekaru goma sha tara da suka gabata 'yan tawagar za su bi diddigin batun sakin fursunonin su kuma bayar da tasu gudunmowa game da tsare-tsaren da suka waje ba a cewar wata takaitacciyar takardar bayani da taliban ta raba rahotanni na nuna cewa wakilan na taliban sun taho ne daga lardin kandahar na kudancin kasar zuwa wani birni da ke yankin tsakiyar kasar kafin kungiyar agaji ta red cross ta ɗauke su a jirgin sama zuwa kabul babban birnin kasar daga ƙarshe da wuya tangal-tangal ɗin da tattalin arzikin iran mai fama da takunkumi ke yi a yayin da ƙasar ke fama da cutar coronavirus ya sa ƙasar china ta kawo ƙarshen gwagwarmayar da ta daɗe tana yi na neman kwangilolin manyan ayyuka a ƙasar ta jamhuriyar islama a cewar wasu masu lura da al'amuran yau da kullum ƙasar ta china ta kwashe shekaru hudu tana ta zuba jarinta a ɓangaren makamashi da kuma sufurin ƙasar iran a matsayin wani bangare na shirin nan nata na saka jari sosai a bangaren manyan ayyuka da hanyoyi a sauran kasashe shirin da aka fi sani da Bell and Road Initiative a turanci wanda ta kirkiro da zimmar samun yin matukar tasiri a fannonin siyasa da tattalin arziki na sauran kasashen duniya. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To a Amurka kuma hukumomin kasar sun ce akwai yiwuwar cutar corona coronavirus da ake wa lakabi da COVID-19 ta yi sanadiyar mutuwar mutum sama da dubu ɗari biyu. Yayin da alkaluma ke nuna cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar da waɗanda suka mutu na ci gaba da hauhawa. dangane da haka ne na zanta da hassan jibiya mazaunin nan amurka da ke bibiyan al'amuran da ke wakana to malam hassan a matsayinka na mazaunin amurka kuma mai bibiyar halin da ake ciki game da wannan annoba ta coronavirus wani hali ake ciki game da yaƙi da wannan cuta a yanzu a nan amurka wato hajjar safilu eh, ka tambaya wani hali ake ciki ana wani hali a nan amurka na rudani sosai sosai wato banda cici da kake ji a cikin unguwanni ana ta sauraron kusan jiran tsammani za a ce kowa yana cikin gida wato yau kusan kashi tamanin na dukkan amurkawa suna zaune a gida an ce su zauna a gida saboda kokarin da ainihin masu mulki suke yi na kokarin dakile yadda wannan cuta take ta yaduwa a halin yanzu yanzu sama da mutum 184 sun kamu da wannan cuta kuma kusan sama da 3,700 ne suka rasa rayukansu saboda ita wannan cuta ta covid-19 to bayanai na nuni da cewa amurka ta wuce china da sauran kasashe a adadin waɗanda suka mutu yanzu haka me ya kawo haka to ana ta danganta hakan da rashin ɗaukan matakai da wuri rashin ɗaukan matakan da kamar ita china ta ɗauka tun da wuri na ainihin hana mutane fita daga cikin wannan eh, alkaryar da wannan cuta ta fara ballawa ta wuhan to ana ganin cewa kamar mahukunta a nan amurka ba su yi gaggawan daukan wannan matakai ba da ake dauka yanzu haka a nan cikin kasa amurka na cewa mutane su zauna a gida to sai cutar ta ci gaba da yaduwa saboda jihohi kaga yanzu mahalin da ake ciki yanzu ne fa ake shirin wannan eh, karɓar wannan cutar wato ainihin bala'in da za ta taho da shi malam hassan hakan kamar yadda shugaban cibiyar da ke bincike kan cututtuka masu yaduwa ta anthony fauci ya ce za a iya samun mutum dubu ɗari biyu da za su iya mutuwa akan wannan cuta kuma miliyoyi za su iya kamuwa da ita a matsayinka na wanda ke bibiyar wannan lamari kana ga wani mataki ya kamata a ɗauka yanzu wanda ba ɗauka ba baya to ya safilu wannan ainihin kididdiga da shi eh, anthony fauci ya bayar ai wato idan ma aka ɗauki matakin ne wato kusan ma suna cewa babu makawa wannan mutanen akalla dubu ɗari zuwa dubu ɗari biyu sai sun mutu shine abin da tura suke ce ma best case scenario wato in komi ya tafi daidai kenan an ɗauki duk matakan da ya kamata a ɗauka wato kuma ka san matakan dai ba su fi ba ba su fi ba na a ce mutane su zauna gida don a rage yaduwar cutar sai kuma asibiti su zama a shirye da wannan abin lumfashi da yake taimaka kuma wanda suka kamu da ita domin a samu raguwar yawan mutanen da suka za su rasu daga wannan cutan to malam hassan me ka wani kira za ka yi ganin yadda abubuwa suke faruwa a irin wannan kasa wato ɗaya daga cikin babbar kasa a duniya take fuskantar irin wannan hali me zaka ce game da halin da ake ciki yanzu haka a najeriya wa shawara za ka ba su ganin abubuwan da ka gani a nan yana faruwa ganin cewa duk da yake an fara ɗaukar matakai a can najeriya alayi hajji sarfili shawara ba za ta wuce na cewa covid-19 gaskiya ce ba karya ba ce ba mutane don allah don annabi da aka ba su shawaran su zauna gida su yi kokari su kiyaye bakin gwalgwado wallahi ka ga dai kasan yadda nan kasar ta ci gaba kamar amurka yadda ake ta fama in ka je asibiti wato tashin hankalin da ita kanta kasar nan rabon da ta eh, fuskanci irin wannan tashin hankalin tun lokacin da aka hare-haren 9-11 malam hassan sallauji biya kenan mazaunin amurka ko mai lura da harkokin da ke faruwa a kasar Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin. Sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Ko kuma a ziyarci mu na yanar gizo da kafafen sada zumunta domin sauraron shirye-shiryen mu kai tsaye da ma waɗanda aka yi a baya. ta adireshin mu na voa hausa da kam da shafin mu na facebook yanzu kuma sai shirin mu na gaba baki mai yanka wuya saboda ka idan ka ce sai mai ilimi digiri ko hnd zai yi takara kenan ka mai da siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko kana da karamin ilimi ka iya kalubalantar mutumin da yake kana da takardar secondary school amma kai baka da isasshen ilimi baka da isasshen kwarewa da za ka kalubalance shi. jama'a assalamu alaikum a makon da ya gabata kafin rufe majalisar dokokin najeriya sakamakon annobar coronavirus majalisar ta soma muhawara akan wani sabon kudirin doka mai neman ƙayyade mafi karancin matakin ilimi ga shugaban ƙasa da gwamnonin jihohi. Kudirin dokar wanda ɗan majalisar dattawa Estefanus Gyan daga jihar Filato ya gabatar na neman yin garan bawul ga wasu bangarorin sashe na 65 da sashe na 131 na kundin tsarin mulkin ƙasar. wanda zai kayyade babbar difloma ko kuma digiri a matsayin mafi karancin matakin ilimi ga shugaban kasa da gwamnoni a maimakon takardar kammala babbar sakandare kamar yadda tsarin yake a halin yanzu to sai dai tun a majalisar kudurin dokar ya haɗu da muhawara dan majalisar wakilai daga jihar sokoto dr abdullahi balarabe salame wanda tsohon malami ne yana ganin wannan tsarin ya dace da kasar musamman arewa. Na san bambanci tsakanin ilimi da rashin ilimi ba su makutantuwa. Amma yanzu kawo shi na cewa gaba ɗai kowane ɗan ƙasa ba a yarda shi tsaya takara ba sai yana da takardar ilimi. Wannan haja ya yi kyau kwarai da gaske. domin wasu yan uwanmu na ganin kamar wai an yi ma yan arewa ba daidai ba wannan shine daidai ga yan arewa ke kina majalisar nan da yawa abubuwa ka tasowa sai ka kashi arba'in cikin 100 ko kuma iyaka muna da kashi goma cikin 100 ne na yan arewa wanda ke zuwa da ilimin su misali kuma suna yin tsaye su yi amfani da ilimin su su kalubalanci duk wani wanda ke kalubalanta abin da shi ci gaban arewa ko kare al'adunmu don yiwa kana da karamin ilimi ka iya kalubalanta mutumin da yake kana da takardar secondary school kuma kai baka da wani kwarewa a wasu fannoni ka zo ka iske mutumin da yake da kwarewa a fannoni da yawa ya tara takardu ya tashi tsaye yana kare abin da ba gaskiya ba abin da zai cuta muku amma kai baka da isasshen ilimi baka da isasshen kwarewa da zaka alubalance shi amma idan aka yi haka yanzu Allah ya kawo mana zamani wanda ba wani kauye da zaka zo wanda ba a rasa mutumin da yake da akalla wannan difloma din babba ko kuma wanda yake da digiri. to amma takwaransa daga jihar jigawa muhammad guda jika zaure na ganin lamarin a zaman wani yunkuri kawai na kwace siyasa a mika wa 'yan boko a iya hangena da tunanina ga mai hankali abu ne wanda ake so 'yan boko su kwace siyasa bayan 'yan boko suna da aikinsu na ofis siyasa kuma siyasa ce ta kowa saboda haka idan ka ce sai mai ilimi digiri ko hnd zai yi takara kenan ka maida siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko saboda haka 'yan boko za su ci gaba da azabtar da talakawa a sace duke kasa yau in kika duba shugaban kasa qualification din da ya gabatar a takarar da ya sakandare ce a yau shugaban kasa da sakandare ya takara inda an gyara wannan doka shugaban kasa ba zai takara ba sannan idan ka ce za ka gyara wannan mutanenmu 'yan arewa su za a yi wa illa saboda akwai mutanen mu manoma wanda iyakacin sakandare da dama suka yi suka koma kasuwa saboda haka kenan an ce dan kasuwa da manomi kada ya takara takara ta koma ma'aikatan gwamnati da suke aikin ofis su yi aikin ofis kuma su rike mukaman siyasa su kwace ba ma goyon bayansa kuma za mu ci gaba da kalubalanta sa duk da ya wuce wannan karatu na biyu eh, in allah ya da a wajen karatu na uku muna kokarin sai mun kashe wannan bil din kuma na yi wa yan najeriya alkawari in allah ya so ya da wannan bil kullum ba zai tsallake ba. Dr. Mansur Isa Buhari malami ne a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa a Najeriya. Don muka kalle ta ta fuskar demokradiyya za mu ga cewa wannan kuduri kamar yanke dama ce ga wasu 'yan ƙasa waɗanda ba su samu suka yi karatun digiri ba. kuma zai rage ma mutane dama shiga cikin siyasa in muka kalle shi ta fuskar yanayin kasan mu za mu ga cewa yana iya zama abu mai kyau amma kila wasu abubuwa za su iya biyowa baya saboda inda aka fito za ka ga cewa an samu mutane wanda ba su don dogon karatun amma dai sun rika kasashen ƙasar kuma sun yi ta sun mulke ta da mulki mai kyau misalai na nan da yawa da za a diba wa yan da ba wani dogon karatu ne gari su da ya shafi digiri ba amma kuma abin da za mu tambaya shine akwai alaka tsakanin iya mulki da karatu irin wannan nama mai zurfi har da yadda yanayin ilimi ya taɓarɓare najeriya in an ka kalle shi ta wannan fuska za a ga cewa to zai iya tace kila kalan mutanen da za mu samu su shugabanci amma abin da za mu ce shine mai alaka takardar karatu da salon mulki ina ganin ga tsarin zamantakewar mu ne ya kasancewa mun zama al'umma waɗanda muke abubuwa kara zube wani lokaci ma ba za ka iya bambancewa tsakanin mai ilimin da mara ilimi ba matsala ce wadda ta shafi cewa in ana son a samu shugabanni masu kirki najeriya ba za a diba harkar takardar karatu ba ne za a rage romon da yake cikin mukaman siyasar najeriya wanda in an kai haka shi zai taimaka sa mutane su san cewa ba ka zo don ka nemi dukiya ba ne ka zo don kai al'umma aiki saboda haka 'yan majalisa inda gaske suke yi su fara da sa a aza majalisar tarayya ta najeriya bisa tsarin albashin mai digirin harko ya kasance in ka nan albashin mai digirin harko za a baka daidai yawan shekarun da ka yi daidai yawan albashin ka nan ma'ana kenan daidai gudunmawa da kuma korewar da kaka samu nan cikin majalisar kuma daidai yawan albashin da zaka samu wanda shi zai taimaka da kuma sauran mukamai na uh, gwamna da na shugaban kasa don ba zai yi ba yanzu su da kai magana nan profesa na jami'a baya san kashi ɗaya bisa ɗari da hamsin na abin da suke amsa to ashe kaga sun san yadda gyara yake inda gaske suke a yi gyaran ya fi a zauna ana wani hama-hama ana kame-kamen da ba su ya kamata a ba. tsohon dan majalisar wakilai daga jihar kaduna kuma masanin shari'a barista muhammad musa soba yana ganin ba nan ne gizo ke sakar ba. To ni a gani na wannan shiriri ta ce kuma ba haka ya kamata a yi ba saboda ba maganan tarin ilimin shugaba wai shine sanin ya kamata shi ba ko kuma shine iya mulki kamar yadda muke gani a ko'ina a najeriya saboda demokradiyyar najeriya ita gaba kiɗa an saki layi an koma gaba ɗaya shi talakan da yake yin zaɓe an mai da shi shine koma baya an mai da shi sai abin da aka ga daman yi da shi bayan an gama zaɓe kuma an mai da shi shi bai da wata faɗa aji akan harkar zaɓe saboda haka idan ana maganan ilimi ne to ai mun ga inda aka yi zaɓuɓɓukan nan da suka wuce ba da daɗewa ba mun ga yadda profesoshi na jami'o'i suka fito suka yi abin da suka ga dama ga profeso kana takama da mai ilimi ne zai riƙe amana zai yi abin da ya kamata ya je ya kawo maka alƙaluman da ko wanda bai taɓa zuwa makaranta ba ma ba zai yi ba saboda haka ba maganan ilimi ba ne ko kuma in ce ba maganan yawan ilimin shugaba ba ne magana ce ta sanin ya kamata shugaba shugaba sannan kuma da niyyar shi na yayi abin da yake shine daidai na tsare dokokin kasa a yi abin da ya kamata amma magana wani tarin ilimi a ai kare wanda ya ilimi a ce kai profesa ne a fanni kasa to mun ga yadda ilimin ba shine riko amana ba ba shine sanin ya kamata ba shine kuma tausayin al'umma ba saboda haka ni kwata-kwata bana goyon bayan wai magana cewa wai ka canza doka ka ce wai sai wanda yake da ilimin kasa shine wai zai zo ya zama maka shugaban kasa a'a a bashi yadda yake tunda ai mutane suke da zabi amma muddin ba mu koyi mu yadda da cewa talaka shine sahun gaba a harkar demokradiya ba kuma mu bi doka da oda mu kuma yi abin da ya kamata to har abada ba maganan wai wai ilimi ba kowane irin mutum ka ɗauko ka ɗora in dai wannan mahangan kake kallo to najeriya ba za ta taɓa ci gaba za mu tsaya a inda muke kuma sai dai mu ƙara limewa tsundum muddin ba mu gyara halayen mu ga demokaradiyyar ƙasar nan ba. A nan za mu dasa aya a cikin shirin sai mako na gaba inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. chuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna da muku sallama daga Washington DC. A gai da Murtala, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Duk kuwa da matukar ci gaba da aka samu a yaƙi da cutar corona a ƙasashe irin su China da Koriya ta Kudu. jiya talata hukumar lafiya ta duniya who ta ce annobar corona fa bata ko kusa kawo ƙarshe a yankin da ƙasashen suke ba jiya talata kasar china ta ba da rahoton wata rasuwa mai nasaba da cutar ta corona bayan sabbin kamuwa 48 a yayin da ita kuma koriya ta kudu ta bayyana sabbin kamuwa 125 ana zargin kasar turkiya da katse ruwan sha a matsayin wani makami na yakar kurdawan kasar syria a daidai lokacin da ake fama da bala'in cutar corona to amma kasar ta turkiya ta yi watsi da zargin wanda ta ce yarfa ne kawai kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi gargaɗi jiya talata cewa kin barin yankunan kurdawa da ke arewa maso gabashin siriya su samu isasshen ruwa da gurgunta yunkurin kungiyoyin ayyukan jinƙai wajen shirin kare al'ummomi masu fuskantar barazanar annobar covid-19 muhimmiyar madatsar ruwan nan ta aluk na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ta takaddama a kansu ƙungiyar ta human rights ta ce madatsar ruwan ta yi aiki a tsawon watan maris jifa-jifa kuma yanzu an ma rufe kwata-kwata masu sauraro a nan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wani sabon shirin kai tsaye daga ofishinmu na abuja najeriya Kamar kullum za a iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa da ta kuma mu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim ta almasi garba da ya na gabatar da shirin da kuma ci ba hiro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. Salamu alaikum. Bonjour, au micro